وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu fara karatunmu na littafin sunanu abi daud rahimahullah a wannan masallaci na masjidul imami ahmad bin hanbal rahimahullah littafin sunanu abi daud ɗaya ne daga cikin littattafai na hadisi wanda kuma su ne ummatul kutub wato jigo makomar dukkan wani littafi wanda ya kira hadisi zuwa gare su su aka kira da ainihin alkutubu sitta صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود جامع الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه wanda أمات الكتب أكن kutub أمهات الكتب أما في اللغة abin da fi kyau a ce ummatul kutub saboda alkutub ashiya ne ah, abubuwa ne kuma ba masu hankali ba amma idan ka ce ummahat to kaga wannan yana nuni game da abubuwan da suke masu hankali ah, Allah ce hurrimat alaikum ummahatukum kaga iyayenku mata sai aka ce ummahat saboda masu hankali ne amma al-kutub ashiya ne abubuwa ne da haka ummatul kutub wannan shi yafi kyawu fil lugha littafin sunan abi daud littafi ne wanda ya kunshi hadisai na annabi muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم wanda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su ne matsayin almasdar thani min masadir ta shari'a wato ginshiki na biyu daga cikin ginshikai na musulunci bayanin halal bayanin haram bayanin yi bayanin bari makoma kan haka to na farko shine kitabullah littafin Allah subhanahu wa ta'ala na biyu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na uku al domin hujja ne bayan da za a yi a yi ijima'i kan abu kuma abin ya zanto kuskure wannan ba zai yi ba abada don haka ijima'a shi ma masdar ne min masadir ta shari'a abu na hudu shine alkiyas ma'ana alkiyas kiyasi wanda yake ingataccen kiyasi wanda ya cika arkanul kiyas rukunan kiyasi to wannan shine abinda jumhurul ulama suka tafi kai saɓanin al-zahiriya da kuma al-ja'fariya wanda al-zahiriya sun kore al-qiyas wanda suka tafi a bisa matafiyar Dawud bin ali al-zahiri rahimahullah to sun kore kiyas sun ce babu wani kiyasi har ma sun yi rubuce-rubuce a kai wanda shi dawud bin ali nizahiri yana da littafi ibital kiyas wanda ya fi tsanantawa kan haka a bayansa shine ibn hazamin nizahiri rahimahullah ya tsawaita magana kan rushe cewa kiyasi ba hujja ba ne musamman a littafinsa al-hikam fi usulil ahkam wanda in ka tattara maganganun da yi akan batun cewa alkiyas kulluhu batil zaka iya hada safaha kusan 300 haka littafinsa al-muhalla bil asar a wurare daban-daban a juzu'i na farko in ka tafi juzu'i na biyu na uku na biyar na bakwai na tara da ya tafi kan cewa alkiyas kulluhu batil ba ce rubutu da ya akai kuma irin su littafin sa as-sadi'u to wannan kuskuren fahimta aka samu amma alkiyas mautaba fi shari'a abin lura ne mutukar ya inganta don haka ibn qayyim rahimahullah ya mai da martani kyakkyawa bisa ilimi a littafinsa ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin game da tabbatar cewa kiyasi akwai shi daga bayansa kuma muhammad al-amin a shinkiti rahimahullah cikin littafinsa adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an a تفسير سورة الأنبياء دليل فإن الله سبحانه وتعالى ففحمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما تدري وانا آير يا إيما غنامي سي كان تيوى تبسني أكويشي دي ليس تبتر هكا تكين اي للتافين العظم النمير العظم النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير cikin eh, suratul a'raf a tafsirin fadin Allah subhanahu wa ta'ala yayin da yake bayani game da abin da iblis yake cewa kala ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin wato iblis yayi kiyasi tsakanin wuta da tabo yake ganin wuta ta fi tabo to da dai wannan yayi magana kan kiyasi kuma ya tabbatar da dalilin cewa kiyasi gaske ne akwai shi to da haka su ja'fariya bangaren shi'a sai suka rushe alqiyas sai suka kawo kuma al'aqal hankali a gurbin gurbinsa dan haka wannan shi ya bayu idan nasi ya tabbata sai dan to ya saba da hankalin su to sukan yi me sukan rushe wannan nassin su karyata shi saboda su hankali abin gabatarwa ne akan me akan nasi wanda kuma fil haqiqa nassi tabbatacce bai cin karo da hankali matukar hankalin lafiyayyen hankali ne wanda shi yasa shekul islami taimiyya rahimahullah ya yi littafi mai suna daru'u ta'arudul aqal wan nakal domin nuni akan cewa hankali lafiyayye to bai cin karo da ainihin nassi wanda wannan kuma shine gaskiya wasu daga cikin malamai kuma suka ƙara wasu ababe musamman al'imam malik bin anas rahimahullah shi yana daga cikin masadir tashari a mahangarsa abin da ya shafi wato ainihin al-masalihul mursala sannan amalu ahalil madina sannan abin da ya shafi saddu zari'a saddu zari'a abin nufi toshe dukkan wata kafa da za ta bayi zuwa ga abin da yake bai halatta ba an gane ya halatta ka yi kaza to amma in ka aiwatar da wannan kazan zai bayu kuma ka fada cikin abin da bai halatta ba asalan misali Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi waɗanda suke kira suke bauta ba Allah ba zagin gunki laifi ne ai matsalubun ne shar'a abin nema ne ba to amma idan aka zagi gunki yayi hakan zai bayi zuwa ga su masu bauta gunki su yi su zagi Allah wanda zagin Allah kuma bai halatta to sai aka hana ka wancan saboda toshe kafar da za ta bayi zuwa ga samuwar abin da bai halatta duk da wancan din ya halatta don haka ibn al-qayyim rahimahullah cikin littafinsa ilamul muqiin ar-rabbil alamin sai da ya ambaci fiska ɗaiɗaya har 99 akan tabbatuwar saddu zari'a fil islam cewa lura da saddu zari'a wato abu ne wanda ke tabbatace a musulunci ta fuska ɗaiɗaya har 99 an gane shi yasa hadisin abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhuma wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa yana daga cikin mafi girman manya-manyan laifuffuka wannan lafazin imam al-bukhari kenan cikin sahih bukhari a kitab al-adab ko kuma yana daga cikin manya-manyan laifuka wannan lafazin shi imam bukhari cikin al'adab al-mufarad da kuma imam muslim cikin sahih muslim a kitab al-iman mutum ya zagi mahaifansa ya la'anci mahaifansa sahabbai suka ce ta yaya mutum zai la'anci mahaifansa ko ya zage su sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce mutum ne zai zagi mahaifan wani to shi wannan wunin sai ya zagi mahaifansa a dalilin ya zagi mahaifansa to shi ne al'imamun nawawi rahimahullah cikin alminhaj fi sharhi sahihi muslim a sharhin wannan hadisi a kitabul iman sai yake ce to cikin wannan hadisin akwai dalili kan cewa dukkan wanda ya zama sababi ga abu to akan iya jingina abin zuwa gare shi kaga dai ba shi yayi zagin ba amma tunda shine sababin da ya sa aka zagi iyayensa to matsayin shi yayi zagin yace sannan kuma cikin hadisin akwai lura wanda shine mahallu shahid lura da toshe dukkan wata kafa da za ta bayi zuwa ga abin da yake bai halatta ba saddu zari'a mun fahimci ka cikin wannan hadisi idan zagin iyayen wani zai jawo zuwa ga zagi iyayenka to karka zagi me iyayen wani ka toshe wannan kafa da za ta bayi zuwa ga zagin iyayenka saddu zari'a kenan an gane haka wajen al'imam abu hanifa shi ya kara da al hisan haka wajen imam shafi rahimahullah shi kuma ya kara da al-istishab al-bara'atul asliya wato komawa zuwa ga abin da yake asli ga kowane abu Shi ne halal sai an samu hukuncin da ya fidda shi daga wannan asali ta fuskan nasu an gane wannan kenan to littafin sunan abi daud ya kunshi hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda hadisai na annabi muhammad sune matsayin al sani tushe na biyu ta fuskar makoma ga wato ainihin hukunce-hukunce na addini da abubuwan da suka shafa addini آه، الإمام آه، أبو داود آه، رحمه الله يا شهر ذا الكونيس أبو داود هكا يا شهر والنسونا سننسى شيني سليمان بن الأشعث سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير bin shaddad bin amr bin imran yana tike zuwa ga al-azd wanda al-azd kabila ce sananniya a nan al-yaman to shi dan kabilar ne wanda an haife hijira ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da shekara biyu 202 202 biyu sannan ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da shekara 275 yi shekara nawa a duniya kenan Ya yi shekara 73 wanda wannan shekaru duk an karar da su wajen me wajen hidima ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al'imam abu daud rahimahullah yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi don haka alhafis ne athabatu alhafis athabatu bi fathil ba athabatu bi fathil ba'i an gane wani jam'insa al-asbat kamar sabab jam'insa asbab an gane saboda haka idan ka ce sabatun abinda yake nufi wanda yake adali kuma mai cikakkiyar hadda adali ne a karan kansa sannan kuma ga karfin hadda sabatun kenan amma idan ka ce sabt bi iskanil ba to yana zanto hujja dalil burhan hujja kenan to al-imam abu yawud rahimahullah yana daga cikin waɗanda Allah ya azurta su da haka haddace hadisai na annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam da kuma tantance hadisan da sun tabbata da waɗanda ba su tabbata ba da kuma yada hadisan tsakankanin al'umma sannan ya yi tafiye-tafiye ta fuskar neman ilimi wanda dama wani yana daga cikin tsari na magabata abinda ya shafi al tafiye-tafiye daga gari kaza zuwa gari kaza wanda shi ya sama al-khatibul baghdadi rahimahullah yake da kitabul rihla kitabul rihla wato littafi ne wanda ya kunshi bayanin tafiye-tafiye na magabata da kuma zaburarwa da kwadaitarwa akan yin tafiya da neman ilimi to al-imam abu dawud rahimahullah ya zanto haka Ah, sannan al'imam a ah, abu daud rahimahullah yana da malamai da yawa da kuma ɗalibai malaman da ya rayu tare da su a mahaifarsa da kuma malaman da ya gamu da su a cikin tafiye-tafiyen da yi daga cikin malamansa akwai ainihin al'imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal al-shebani al-marwazi rahimahullah sannan daga cikin malamansa akwai kutaybatu bin sa'id abu raja rahimahullah sannan daga cikin malamansa akwai abubakar bin abi shayba rahimahullah sahibul musannaf daga cikin malamansa akwai usman bin abi shayba rahimahullah wanda akhu abi bakar bin abi shayba don uwa ne na shi abubakar bin abi shayba rahimahullah sannan daga cikin malamansa akwai musa bin ismail al-minqari abu salamata tabuzaki rahimahullah sannan daga cikin malamansa akwai al-ka'anabi abdullah bin masalama bin ka'anab abu abdurrahman rahimahullah don haka yana da malamai da yawa wanda ya karatu a wurinsu sannan haka yana da almajirai daga cikin almajiransa akwai al'imam abu isa muhammad bin isa bin saura a tirmidhi rahimahullah ya yi ruwaya ta hanyar al'imam abu daud rahimahullah sannan daga cikin almajiransa akwai al'imam abu abdurrahman ahmad bin shu'aib an-nasa'i rahimahullah shi ma ya yi ruwaya ta hanyar al'imam abu daud da haka al'imam abu daud na daga cikin rijal na kutubis shitta kenan su ne wa al'imamun tirmizi da al'imamun nasa'i sannan yana daga cikin ainihin almadiransa shine ɗansa abubakar abdullah bin abi daud wanda ya yi karatu a wurinsa wanda ya rasu ya tana shekara 300 da wato anishin 17 sannan yana daga cikin almajiransa ibn dasa yana daga cikin almajiransa al-lu'ulwi yana daga cikin almajiransa ibn al-abd don al-imam abu dawud rahimahullah yana da almajirai masu tarin yawa wanda uh, su ibn dasa su al-lu'lu'i su ibn al-a'rabi wannan duk sun yi ruwaya ta sunani abi daud ga shi al-imam abu daud din kai tsaye zuwa gare shi amma ruwaya wadda ke mafi shahara wadda ita ce bugaggiya a bisa nusakh na abi daud da suke ah, hannun mutane to ita ce ruwayatul lu'lu'i to da haka sakamakon waɗannan ruwayoyi sai zanto akan samu bambanci tsakanin wannan nusuka da waccan nusuka nusuka ta al-lu'lu'i da nusuka ta ibn al-ab da nusuka ta ibn dasa akan samu bambanci ta fuskar ƙarin wani hadisin da babu shi a wancan da kuma ainihin eh, samin wani lafazin da babu shi a wancan tunda kowanne ya rubuta abin da ya ji ne an gane wannan kenan yanzu kamar littafin al na al’imam Mari, bin anas rahimahullah ka gana da ruwat da yawa amma ruwaya mafi shahara ce ruwayar haya bin ya haya laisi rahimahullah ita ce mafi shahara a hannun mutane to amma ga akwai ruwayu da yawa kamar ruwaya ta muhammad bin hassan ashebani ruwaya ta abdurrahman bin qasim ruwaya ta suwaid bin sa'id ruwaya ta abu musab az-zuhuri da sauransu ruwayoyi ne masu yawa wanda har ma an samu abu usama salim bin aid hafizahullah ya tattara wasu ruwayoyi yana na an bugo shi mai suna al-muwatta bi ruwayatihi samaniya ruwaya takwas ya tattara ba su kenan ba ya hada su a littafi daya to da idan ka dauki wannan ruwa sai ga akwai wani hadisin da babu shi a waccan ya ne yanzu misali mu dauki a ruwaya ta al-muwatta bi ruwayati yahya bin yahya al-laysi rahimahullah tunda ita ce mafi shahara kaga idan muka duba zamu ga ba hadisin innamal a'malu bin niyyat a cikin ta ko akwai babu amma zamu ga misali muka ɗauki imam bukhari zamu ga yayi ruwayar hadisin ta hanyarwa wa malik kitabul iman ya rawaito hadisi ta hanyar abdullahi bin masalama zuwa ga malik sannan ya rawaito ta hanyar haya bin qaza'ata zuwa ga malik bin anas to wannan shi ya bayu wasu daga cikin malamai suke cewa wannan hadisi imam malik bai fidda shi a muwatta ba rahimahullah irin su ibn al-mulaqqin a littafin sa at-tawdih li sharhi jami' as-sahih irin su ibn hajar cikin fatahul bari irin su badruddin al-aini cikin mutlqari irin su ah, al-qastallani cikin irshadus sari ah, ah, shi yasa as-suyuti farko farkon tanwirul hawalik yana bayani game da ruwayoyin muwatta sai ke ce hadisin innamal amalu bin niyyat imam mali ya fidda shi a muwatta sabanin wanda yake cewa bai fi da shi ba amma da wata ruwaya da ruwayar muhammad bin hassan a shebani. saboda haka imam mali ya fi da hadisin a cikin almuwatta amma a ruwayarwa ruwayar muhammad bin hassan a shebani. shi ma su yi cikin littafinsa al-ashibah wan nazair yana da littafai guda biyu al'ashibahu wa naza'ir fi nahwi to akwai kuma Al'ashibahu ashbahu wan wanda shi kuma wannan akan ka'idodin fikihu ne to a cikin al'ashibahu ashba wan na fikihu al-qawaid al to shi ma ya busu Ibn ibnu hajar din kan cewa imam malik bai fidda wannan hadisin ba cikin muwatta to daga ba kuma da ya ƙara bincike sai ya samu cewa ashe ya fidda shi amma bi riwayati muhammad bin hasan ashibani da haka sai istadraka ala dhalik a littafinsa tanwirul hawalik to da haka akan samu wannan wannan a takaice bayani kenan kan shi al'imam abu daud rahimahullah sai littafinsa littafin sunan abu daud rahimahullah littafi ne wanda yake jigo don haka malami suka ba shi kulawa da lura da shi ta fuska masa sharhi da abin da ya shafi ta alikat da ta haƙiƙat har ma al'imam al-khattabi rahimahullah a mukaddimar littafin sama alimus sunan wanda shine ahmad bin muhammad duk da yake hakikanin sunansa hamdu bin muhammad hamdu bin muhammad kamar yadda yake cikin ma'arifatu ulumul hadis na abu abdullah al-hakim an-nisaburi rahimahullah imam al-khattabi sunansa wato ainihin hamdu sai ce amma mutane suna kirana da ahmad don haka sai na basu akan haka eh, karshe sai na shahara da ahmad din amma da hakikan suna na hamdu bin muhammad al-khattabi rahimahullah yake cewa littafin sunani abi yau littafi ne mai girman daraja ya ce kuma babu wani littafi kwatankwacinsa a ɓangaren ilimi na addini abin da ya shafi ilmul fiqh ilimi na fikihu babu kamarsa آه، هكا شمس الدين الذهبي رحمه الله آه، أبو عبد الله آه، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تكل تافن السير أعلى من نبلة يا إني كي ترجم الشيء الإمام أبو داود رحمه الله يكي تيا لتاب سنة أبي داود شيني لتاب وان دي كي مبهي game da hadisan da suka shafi mai hukunce-hukunce wanda babu kamarsa a wannan bangare sannan ya ce hadisan da ya kunsa kuma akwai hadisan da ya rawaito wanda imam bukhari da imam muslim sun yi mai sun fidda su to su ne mafiya ɗaukakuwar hadisai a wurinsa sai kuma hadisan da imamul bukari ne ya fidda shi imam muslim bai fidda shi ba ko kuma imam muslim ya fidda imam bukari bai fitar ba ya ce sai kuma hadisan da suke a matsayin hadisai ne tabbatattu zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam bi isnadi jayyid da kuma wanda suke bi musu bi isnadi salih da sauransu sai kuma ainihin hadisai wanda suke raunana ta fuskar isnadi amma su ne kaɗan idan an kwatanta wanda suka tabbata din zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam to daman hadisin da yake mafi ƙarfi ta fuskar ah, lura da waɗanda suka rawaito shi to na farko shine hadisin da bukari da muslim suka rawaito muttafaqun alai Me bi masa hadisin da bukari ya rawaito Me bi masa hadisin da muslim ya rawaito Me bi masa hadisin da ya zanto bisa sharaɗin bukari da muslim mai bi masa hadisin da zan bisa sharaɗin wato ainihin bukhari mun samu nawa kenan biyar mai bi masa hadisin da zan to bisa sharaɗin muslim cikon na bakwai shine hadisin da aka rautu bisa sharaɗin wani bukhari inda muslim waɗannan su ne matakai guda bakwai shine a asyuɗi rahimahullah cikin alfiya yake cewa ya wake cewa marwiyu zainin فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتن غيرهما وإن سوني قدا وتؤنشن بكوي متاكي قدا بكوي wanda wannan kuma bai hana samuwar wani hadisi cikin sunani abi daud rahimahullah da isinadin da ya fi isinadin wani hadisi cikin Bukayi da musulun kuma karfi akan samu wannan wanda za mu yi bayani in mun zo wuraren ah, sannan sunani abi daud ah, al'imam abu dawud rahimahullah ya tsara littafinsa bisa tsari na wato ainihin malaman fikihu musamman na waɗannan al'aimatul arba'a ɗinnan al'imam abu hanifa al'imam malik al'imam shafi'i al'imam ahmad bin hanbal musamman su da kuma ragowar malamai wanda suke alfuqaha suke da mazahib ta yadda ƙoƙarin nunar da dalilan kowane ɓangare kan masala kaza ga macirarsu ƙarƙashin dalili kaza ta yadda littafin zai koya maka istinbat yadda za ka na ƙoƙarin mai curo hukunci ƙarƙashin hadisi to wannan daman shine yake nuna wajabcin wato ainihin komawa zuwa ga sunar annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi saboda a matsayinka na musulmi bayan da za a yi ka iya fahimtar addini dole sai da ne sai da sunnar manzo sallallahu ita kuma sunnar manza Allah tana da mai mafatih mabudai wanda waɗannan wannan mabudan sune hiyal ulama malamai sai da su za ka gane to sannan kuma da sunna ne ta banza Allah shi kansa malami zai samu damar yadda ime turo hukunci kan kaza da iya kafa hujja da dalili akan hukunci kaza min al-ahkam cikin hukunce hukunci dole sai da ita to da haka shi al-imam Abu sai ya bi wannan tsari Ah, amma kamar al'imamul bukhari ah, shi kuma ya biyar da tsarin littafin sahih bukhari shi ma a bisa mai tsari na abin da ya shafi wato ƙoƙarin koya maka yadda za ka na kokarin coro hukunce-hukunce ƙarƙashin hadisan annai muhammad sassalam wanda wannan shi ya bayi imam bukhari sai ya kulla babi sai ya kawo maka hadisi wani lokaci kuma sai ka duba harin sai ga a'a a cikin hadisin kuma ba abin da yake nuni kan wannan babin da Imam Bukhari ya kulla to amma sai ka samu inda zaka matsa bincike kuma sai ka samu a'a ai ya zo ta wata hanya kuma amma abin da ya samu bukari bai kawo wannan lafazin da yake bayyana abin da ya kulla na babi ba karkashin wannan hadisin saboda bai cika sharaɗinsa ba don haka bai kawo shi ba sannan kuma saboda littafin sahih bukari yayi shi ne a takaice saboda in yace duk zai kawo ruwayi gaba da to littafin zai me zai girmama to shi kuma yayi shi dan kowa ya sami ikon zantowa tare da littafin a halin tafiya ko a halin zaman gida shi yasa ma sama suna da mai aljami'ul musnadus sahihul muhtasar kaga muhtasar min umur rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sunani wa ayyami to yasa ya zama shi imam bukari akan cewa fiqhul bukhari fi tarajumi fiqhul Bukhari yana mai yana babakan da ya kulla maka cikin sahih Bukhari. wanda wannan shi ya ba imam bukari yakan yi mai yakan daddatsa maka hadisi ya kawo hadisi a nan sai kuma ya kawo shi a wani wuri sai ya kawo shi a wani wuri an gane saboda sai ya kawo shi a wuri kaza ya gina babi kan kaza da hadisin sannan kuma sai ya tafi can wani wuri kuma sai ya kawo maka mai hadisin kan babi kan kaza saboda mai nuna maka yadda za ka cire hukunce-hukunce ƙarƙashin mai hadisi ɗaya na annai muhammadu sallam yadda hadisi ne muka ambata na innamal amalu bin niyat ya fi da shi wurare bakwai ya kawo shi kitabu bada'il wahayi ya kawo shi kitabul iman ya kawo shi kitabu manaqibil ansar ya kawo shi kitabun nikah sannan ya kawo shi a ainihin kitabul aiman wan nuzur sannan ya kawo shi a kitabul itq sannan ya kawo shi a kitabu tarkil hiyal wurare nawa kenan wurare bakwai wurare bakwai a kowane wuri kuma ya kulla babi kan hadisin babin da ya kulla a can da bai kai wanda ya kulla a can kuma in banda wurin farko shine kitabu bada'il wahayi ta hanyar malamansa guda bakwai abdullahi bin zubair al humaydi Abdullah bin masalana sannan irin kutaiba bin sa'id yahaya bin kaza'a musaddad an gane abin nu'uman muhammad bin fadl yahaya bin abi kasir mutum nau kenan mutum bakwai to shi imam bukari yana da wannan saɓani shi imam muslim wannan shi imam muslim manufarsa kawai shine mai tanta ce maka hadisan da suka inganta da kuma nunar da kai hanyoyin da ake bi a tattara mai ruwaya da aka sai mana shi bai maimaita hadisi ba ta fuska hanyoyinsa wurare daban-daban in ya tahi zai kawo maka hadisi to sai ya kawo dukkanin hanyoyin da ya riska a wuri ɗaya saɓani shi imam bukari an gani duk hanyoyin sai ya tattara maka wuri ɗaya shi imam musulmi wanda kaga wannan ya fi sauƙi ga ɗalibi mai karatu amma shi imam bukari kan mai rarraba hanyoyin a wurare daban-daban shi yasa nake cewa tashajar qawmun fil bukhari wa muslimin وقالوا أي ذين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق مسلم في حسن الصناعة وكما فاق في حسن الصناعة مسلم wato imam bukari ya kece imam muslim ta fuskar mai lura da tantance hadisi shi yasa imamu dara kudin yake cewa kamar ne yake cikin tarihu baghdad na al-qatil baghdadi yake cewa laula al-bukhari lama jaa muslim wala raha in ba dan bukhari ba ai ba ma san wa imam muslim ba da bai zo ba to shi kuma imam muslim ya fi imam bukhari tsarin zuba hadisan da jeranta su da tsara su yadda kai dalibi hakan zai maka sauki wajen gane littafin da kuma sauƙin tattara hanyoyin hadisin a lokaci ɗaya saɓani shi imam bukhari rahimahullah to sai da zama shi ma al'imam abu dawud ya bi wannan tsarin na imam bukhari wato ainihin tsara littafinsa bisa ga lura da ɓangaren fikihul hadis da kuma lura da yana za ka yi istinbar ka turo hukunci ƙarƙashin wato ainihin hadisi da kuma zura da yana za a kafa dalili kan mas'ala ƙarƙashin hadisi Raka littafin sunan abido shine littafi mafi karfi mafi gamewa a wannan babi ne sannan ga abin da yake kaɗaita da shi na ziyarta siƙa ƙari na siƙa za ga a wata ruwaya hadisin ya zo to amma shi alimam abu sai zanto ya rawaito hadisin ta hanyar wani amintacce da wani ƙari wanda yake bayyana maka ma'anar shi wannan hadisi ne to yana da wannan misali anan malauki hadisin ummu atiyya radiyallahu anha wanda yana cikin sahihul bukhari take cewa kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata shay'an wato ba ma kidaya abin da ya shafi fatsi-fatsi da ruwan goro-goro da yanayi na yalo-yalo a matsayin wani abu na cewa shi ma yana daga cikin jinin al'ada kaga ba a bayyana ma'ana bayan tsarki ko gabanin tsarki amma imam bukari kuma ya kulla maka babi cikin sayil bukari da yake nuni akan cewa hakan bayan tsarki ne amma da ya ka hadisin kuma bai kama maka mai lafazin da yake nuni akan haka ba an gane saboda lafazin da yake nuni akan hakan bai cika sharaɗinsa ba shi imam bukhari duk da ta hanyar siƙa ne sannan bai cika sharaɗinsa ba na manufar mai takaita littafin idan ya ce sai ya ka kowane lafazi da isnadinsa to littafin zai tsawaita wanda wanda shi ya bayu aka samu mai mu'allaqat ya kawo hadisi da shafafan isnadi amma idan kuma littafin sa al-adab al-mufrad kuma sai ka samu ya kawo shi mai mausulan da isnadin sa mai cikakke ya za ka samu mu'allaqat cikin sahih bukhari wanda mu'allaqat cikin bukhari guda 1041 an gane amma dukkaninsu kuma ya sadar da su cikin sahihul bukari a wurare daban-daban in banda guda 160 su ne ko bai sadar da su ba cikin sahihul bukari so su kuma zaka samu ya sadar da wasu daga ciki a wasu wuraren kamar littafinsa al-adab mufrad da sauransu kamar irin su at-tarikhul kabir to shine ibnu hajar yayi taghliqut ta'liq game da mu'allaqat na bukari din gaba daya an gane sannan ya zo ya yi kuma a tashawiq wato ya rere shi ta galiku ta'alif ya talhisinsa sannan kuma ya zo ya yi a taufiq liwaslil muhimmin ta'alik shi kuma ya yi shi ne kan wannan hadisai 160 din wanda imam bukari bai sadar da su a wasu wurare ba cikin sahihul bukari to amma idan ka koma cikin sunani abi daud da ya tashi kawo hadisin sai ya kawo da cewa mai kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da at-tuhuri shay'an bayan mun yi tsarki kaga ba da tuhuri wannan ziyara ce min as-siqa wanda ta siqa kuma makabula karbabbiya ce mutukar bai sabawa jama'a ba bai sabawa wanda ya shi karfin hadda an gane to anan idan an samu sabani kaga anan sai zanto mai ruwa ta zama mai shadda ta jama'a ko ta wanda yake ausa ah, kuminu ta zanto mahfuza an gane ah, a ta'arifin imam shafi'i rahimahullah game da hadisi a shaz kamar yadda yake cikin al-irshad na abu ya'ala al-khalili da kuma adabu shafi'i na ibn abi hatim da manaqib shafi'i na abubakar al-bayhaqi shine dukkan hadisin da amintacce ya rawaito sai saba wa jama'a amintattu to hadisin sai a ce masa mai shaz domin ya bauɗe ya waru hadisin kuma amintattu ɗin jama'a sai a ce masa mai mahafuz to wannan shine abin da daga cikin malamai na hadisi suka tafa a kai daga cikinsu akwai albaikuni cikin almasatun baiquni ya ce wa ma yukhalif thiqatun fihi almala fashadh wal maqlub qismani tala amma da yawa daga cikin malaman hadisi sun taba kan cewa abinda ake ne sha shine ma rawahu thiqa mukhalifan liman huwa awsaqu min abinda amintacce ya rawaito sai ya saba wanda ya fi shi aminci an gane to amma nan idan aka ce sika kuma kaga an fi da saduku wanda kaga saduku shi ma hadisin sa mai karbabbe ne shi yasa al-hafiz ibn hajar rahimahullah yace ce abinda yake daidai game da ta'arifin sha'r in ka koma nuzhatun nazar yace shine ma rawahul maqbulu mukhalifan liman huwa aula minhu wannan shi fi kyau kaga al maqbul ya shahu me thiqa ya shahuwa saduq ya shafi la ba'sa bihi ya shafi salih da sauransu hadisin da wanda yake karɓaɓɓe ta fuskar karɓar hadisinsa ya rahoto sai saba wanda ya fi shi mai ƙarfin haddar to shi na sai a ce masa mai sha na wancan sai a ce masa mahafuz to da haka imam abu daur kaga akwai wannan ba'a da tuhur shiyan kamar yadda yake cikin sunan darimi da al-musdarak na abu abdullahi al-hakim ne saburi da wannan kare haka kamar hadisin da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim da manzo Allah yake cewa kada ku hana matayenku zuwa masallaci kada ku hana bayin Allah zuwa masallaci don su yi sallah ma'ana idan mace ta nemi izinin zuwa masallaci ka batta to al-imam Abu Dawud ya rawato hadisin cikin sunan Abi Dawud amma sai ya zo da wani ƙari shine me wa buyutuhunna khairul lahun su yi sallah a gidajensu wannan shi yafi to da haka shi yana da waɗannan abubuwan da yawa saboda haka littafi ne wanda yake jigo kwarai da gaske babban littafi ne sannan ya sami sharhuna masu yawa a sharhinsa dai mafi shahara shine ma'alimin sunan na al-khattabi duk da yake wani bangare ne ya sharhanta da littafi sannan sai aunin ma'abud shi ma ya shahara na ainihin sharaful haqq abu abdurrahman muhammad ashraf duk da yake za ga a bangon shi auna ma'abud a madabowi akan yi kuskure sai a ce shamsul haq ko yanzu ka koma naka a bangon za ga haka akasa to kuskure ne a shi shamsul haq abu tayyib muhammad abadi littafinsa gayatul maqasud ne gayatul maqasud sharhi ne babba to da haka shi dan uwansa abu abdurrahman sai yunkurin zai yi sharhi takaitacce to kuma ga dan uwansa yana yi don haka daga ba ma ya nemi ya fasa sai dai dan uwan nasa ya matsa masa ce ci gaba da yi to da haka sai ya yi a matsayin mai mukutasa na me na gayatul maqsud an gane dan haka aunil ma'bud na waye na abu abdurrahman ne sharaful haq muhammad ashraf abadi shi yasa mai littafin mu'ujamul mu'allifin muhammad rida ya jingina aunil ma'budin zuwa ga shiwa abu abdurrahman abadi sharaful haq haka mai littafin al'alam shi ma kuma an karanta magana shi a sharafin haƙin a muƙaddima awal ma'abut to za ka ga abin ya fito fili ka gana awal ma'abut nasa ne ghayatul shi ne nawa na shamsul haƙ an gane ba abu tayyib abadi to amma ga a bangon littafin suna sa shamsul haƙ wanda wannan kuskure ne an gane wannan shari'i ne takaitacce sannan akwai irin su bazalul majahut fi halli sunani abidar na as-saharan furi khalil bin ahmad as-saharan furi wanda duk mutanen indiya ne da mutanen indiya ne wanda shi yake hannuna an gane da dai shiru masu yawa wanda shi gayatul makasud shamsul haq wajen yin wannan sharhi na gatul maqasur yayi tarayya da Sheikh Abul Ula Muhammad bin Abdulrahman bin Abdulrahim Al-Mubarak Furi mai littafin Tuhfatul Ahwadi wato ya taimaka masa wajen yin wannan sharhi ne an gane saboda haka littafin sunan abi dawud littafi ne wanda yake kai mai darajar don haka ba za mu tsawaita da bayani ba kan shi sunani abu daud da waye imam abu daud za mu shiga cikin littafi kai tsaye saboda duk abin da za a bukata na bayanin zai zo a cikin karatu. Eh, za mu zo kan gabar da za mu yi bayanin shi eh, abin da littafin ya kunsa sosai ta fuskar faɗaɗawa tun da mafi yawa so ake ko a ji an shiga cikin littafi da haka za mu shiga eh, al'imam abu daud rahimahullah yi haƙuri sai mun gama sai mun gama karatu eh yi haƙuri na'am al-imam abu dawud yace kitabut tahara ah, wato ya bude ah, wannan littafi nasa da kitabut tahara ah, bisa tsari na malaman fikihu domin yana maka cewa littafin jigo ne a bangaren fikihu da haka sai ya buɗe maka da abin da yake da alaƙa da tsarki ah, wanda idan muka ɗauki ah, al'imam al-bukhari shi kuma za mu ga ya buɗe sayi al-bukhari da kitabu bat'il wahi ah, idan muka ɗauki al'imam muslim shi kuma za mu ga ya buɗe sayi muslim da kitabul iman kitabul iman saboda imam bukhari da imam muslim manufarsu shine tace hadisan da suka tabbata daga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam to da haka kaga manzo Allah hadisan sun zo ta bangarorin abubuwa da yawa ba wai sun takaito akan bangaren abin da ya shafi al-ibadat ba al-masail to da haka bangaren aqida bangaren kaza bangaren kaza bangaren kaza to wannan shi ya bayu ake kiran sahih al-bukhari da al-jami' to za ga ya kunshi babuka da kitabat din wanda ba su da alaka da abin da ya sha mai fikihu kaga farko ma kitabu bazai ilwahi kitabul iman sannan ya tafi san kitabul tauhid an gane wannan shine kitabu na karshe to shi ma imam muslim in ka dauka za ga mai kitabul iman da su kitabu eh, tafsir shi ma bukari kaga akwai kitabu tafsir to shi sa shi ma tirmizi sukan ce masa aljami jami'u tirmizi duk da sunan ne sun da ya kunshi a jigon abubuwa na abin da ya shafi kihu. to amma saboda ya shigar da wasu kitabatin wanda ba su da alaka da abin da ya shafi kihu. shi yasa akan ce masa mai aljami wasu lokutan jami'u tirmizi kaga a ciki akwai kitabul manaqib ga kitabu tafsirul qur'an an gane ga kitabul iman cikinsa da sauransu an gane wanda wannan sun fi dangantuwa zuwa ga littafan da suke aljawami sama littafan da suke as-sunan wanda su sun fi ba da karfi kan abin da ya shafi fikihu al-imam malik kuma zamu ga shi a littafin muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi sai bude mai kitabu qutis salat shi kuma sai bude da bayanin mai farkon lokutan sallah farkon lokutan sallah saboda me saboda sallah ita ce mafi girman rukuni bayan tauhidi daga cikin rukunan musulunci babu rukunin da yake mafi girma in ka cire tauhidi irin sallah to ita kuma sallah tana da lokaci inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta to da haka imam malik sai ya bude muwatta din da kitabu qutis salah tunda littafin fiqh ne ba littafin aqida bane to me kamata a fara da shi kenan kaga sallah sallah kuma akan iya yin ta kafin lokacin ta sai lokacin ta ya shiga to sai bude maka da bayani game da lokutan ita sallah din kitabu qutis salah amma kamar shi al-imam abu daud imamu tirmizi imamu nasa imamu maja su kuma sai suka bude maka da batu kan tahara kitabu tahara wasunsu suka bude maka da hadisan da suke bayani akan yadda za ka yi tsarki wasunsu kuma da hadisan suke bayani akan abin da ya shafi alwala abin da ya shafi mai alwala yadda za ka yi alwala kamar imamu tirmizi da abin da ya shafi imamun nasa'i kaga batu ne kan mai matsayin alwala shi kuma imam buda sai ya bude maka batu kan mai kan tsarki saboda me saboda idan aka yi alwala ba tsarki ta inganta ba ta inganta ba shi kuma tsarki sababi ne na me na alwala alwala ma sababi ne me na tsarki domin in za a yi alwala ba tsarki to za a je a yi me a yi tsarki kaga alwala ta zanto mai sababi an gane da kyau saboda haka kuma alwala ba ta inganta dole sai da me sai da tsarki ne to sai bude maka da wannan shine kitabu tahara wato wannan wannan littafi daga cikin littattafan da wannan littafi ya kunsa yana bayani game da abin da ya shafi tsarki at-tahara tsarki to ita kuma at-tahara ta kasu kaso biyu akwai at-taharatul ma'anawiyya akwai at-taharatul an gane idan aka ce at-taharatul ma'anawiyya ma'ana tsarki ta fuskar ma'ana shine samun tsarki daga kafirci samun tsarki daga ayyukan sabo samun tsarki daga bid'a samun tsarkaka daga dukkan wata ɗabi'a mara kyau to wannan shi ma sunansa ne at-tahara at kamar yadda Allah yake bayani game da annabi lut alayhi salam cewa amsar mutanansa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun saboda su mutane masu kokarin mai tsarkakuwa daga najasa ta fitsari ko ta bayan gida a daga wannan ɗabi'un marasa kyau na neman maza da sauran miyagun ayyuka wanda wannan shi ya bayu mushrikai akan ce musu mai najasa saboda sun rasa mai tsarkin imani ya ayyuhal na amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al harama ba'da 'amihim hadha shi yasa mumuni akan ce masa ba najasa bane saboda ya samu mai tsarkin imani ko da ko yana dauke da najasa wadda muka iya gani ta fitsari ko ta bayan gida hadisin abi huraira cikin bukari da muslim da kuma hadisin huzaifa bin yaman cikin sahihi muslim manzo ka ce innal mu'mina la yanjus mu'mini ba jasa bane saboda imani ne yake da shi wannan bangaren at-taharatul ma'rawiyya kin sai at-taharatul hissiyya shine tsarki wanda kake gani gusar da jisa gusar da datti gusar da kaza gusar da kaza tsarki kenan shine Allah ya ce wato an shi inna Allah yuhibbu tawabina wa mutatahhirin an gane kaga wannan tsarki kenan a tahartu hissiya kenan tsarki na gusar da kazanta na gusar da najisa da kuma faɗinsa wa thiyabaka fatahhir a ɗaya daga cikin fasarori tufafinka kuma ka tsarkake shi a wannan fasar kaga tsarki anan ake mai at-taharatu hissiyya a wata fasara kuma zai zanto at-taharatu al-ma'nawiyya ai wa thiyabaka zuciyarka kenan ka tsarkake ta daga daga shirka daga ƙuduri mara kyau daga mummunan abu an gane ah, wannan kenan sai ce babu takhalli inda qada'il haja wato bacin ya kulla maka littafi da yake bayani kan tsarki kuma sai ya maka babi a ƙarƙashinsa wanda kuma babin yana maka bayani game da ladabin yadda za ka yi tsarki din Allahu akbar wato musulunci kenan ba abin da aka bari komai an nuna maka hatta abin da kana gani ba wani abu ne na abin kyamata ba na a zo a gani ba shi ma musulunci sai da ya nuna maka ga yadda za ka yi kamar tsarki din shi yasa salman al-farisi uh, radiyallahu an kamar yadda hadisin sai yake cikin sahihi muslim da sunan abi dawud jami'u tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah mushrikai suka ce da shi annabin ku ya koyar da ku komi da komi hatta yanayin biyan bukata ta bayan gida sai ya ce kwarai da gaske ajal haka ne ya koya mana shi ne alman abu da yake cewa babu takhalli inda qada'il haja babu takhalli inda qada'il haja wannan sai zama mudaf ne da mudafun ilay babu mudaf at-takhalli mudafun ilay sannan zaka iya cewa kuma babun nit takhalli babun bit tanwin تو خبر نيلي مبتدئ محضو أي هذا باب هذا باب زاكم كأيتي باب التخلي بفتح الباب سيدنتو وتؤنشم منصوب نبي بفعل مقدر وهو محظوظ أي أنك خذ باب التخلي to tunda ka ji kitabu tsara to kuma riki wannan babin na takalli kuma to kowanne zai dauka an gane to idan ka ce bab filluga shine kofa jam'in sa al-abwa kofofi kofofi wa futiyat as-sama'u fa kanat abwaba to anan sai ake alisti'ara saboda me saboda shi ma wannan babin kamar yadda aka shiga kofa a yi me a fito shi yasa maka ce mata me kofa to shi ma wannan babin haka ne za mu shige shi yanzu wani lokaci kuma zan me za mu fita mu shiga wani babu takhalli to at-takhalli masdar ne na takhalla takhalla ya takhalla an gane at a asalinsa daga khala ya khalu khalwatan ne ya khalu khalwatan wanda shine to shine imam abu dawud yake cewa rahimahullah babu takhalli babin da yake bayani game da kadaita inda qada'il haja a yayin biyan bukata a biyan bukata wato ka ainihin kadaita inda mutane ba za su na ganin ka ba kana bayan gida da sauransu قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب أنا ذا قدر قال نبدأ باب إتا ربوشي أما ينكرن تذا قدر سيكا فديتا قال قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد أو تنسخة ذاك يضو دفنا تونا مخفف ني من حدثنا دي انجاني تبراك اكن شافي آه ونن حاون عند دال اللي التخفيف ومن سوق قاوة انجاني تبراك انكذو ايرين ونسك تيفنا يعني حدثنا آه، قال أم محمد يعني ابن عمرو قال عن أبي سلامة قال عن المغيرة بن شعبة قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد الإمام أبو داود رحمه الله da ya tashi sai ya kawo wannan hadisi ta hanyar malaminsa abdullahi bin maslamata wanda za mu ga isnadi ne khumasi isnadi ne khumasi tsakanin al'imam abu daud da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mutum nawa mutum biyar abdullahi bin masalama nabiyinsu abdulaziz bin muhammad na su muhammad bin Amr na hudunsu abu salamata na biyar al-mughiratu bin shu'ba isnad ne khumasi tsakanin al'imam abu da annai muhammad mutum biyar ne wanda irin wani isnarin ya yawaita da yawa cikin sunani abi daud rahimahullah don haka a'alal isnad inda mafi dokakuwar isnadi wajen shi al'imam abu daud ne isnad ruba'i wanda ya zama tsakaninsa da annai muhammad mutum hudu ne kawai tsakanin da manzo Allah mutum hudu isnad rubai to na shi ne mafi dokakkuwar isnadi wajen shi al-Imam Abu Dawud domin bai da isnadin da yake kasa da haka daga hudu sai sama haka shi ma al-Imam Muslim haka al-Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaihim ajma'in amma al-Imam bukhari da al-Imam Muslim da al-Imam Ibn Majah mafi ɗaukakuwar isinadi a wurinsu shine isinad sulafi Isinadin da ya zama na tsakaninsu da manza Allah mutum uku ne rak wanda imam bukari yana da hadisai guda ashirin da biyu cikin sahih bukari wanda tsakaninsa da annabi muhammad mutum uku ne kawai to shine mafi ɗaukakuwar isnadi a wurin su. saboda ya samu kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallam adadin bai zama mai yawa ba hadisai ashirin da biyu wanda kuma za mu ga mafi yawansu kuma ta hanyar makiyu bin ibrahim ne makiyu bin ibrahim domin yana daga cikin manya-manya malaman bukari imam malaman imam bukari suna bisa tabaka guda biyar ala khamsi tabaqat to a tabaqatul ula ita ce tabaka ta su makki bin ibrahim su a abu nu'aym al-fadl bin dukayn su muhammad bin yusuf al-firyabi su abu asim bin nabil abdahak bin makhalat Wannan suna daga cikin min shiyuhi kibari wato anishin shiyuhi bukari suna daga cikin wato anishin manya-manyan malaman imam bukari wanda suke bisa a tabakatul ula an gane? a to sai imamu tirmizi shi ma yana da sulasi amma kwaya daya sulasansa kwaya ɗaya ne wanda tsakaninsa da manzo Allah mutum uku sai imam ibn majah shi kuma yana sulasiyar guda biyar hadisan da yana tsakaninsa da manzo Allah mutum uku ne amma dukkaninsu kuma ta hanyar jubaratu bin al-mughallis ne wanda kuma shi da'if ne jiddan da haka duk ba su inganta ba na sulasiyar ne ta hanyar jubaratu bin al-mughallis ne to amma shi al-imam muslim al-imam nasa'i al-imam abu daud ba su da ne sulasiyat ba su da hadisan da ya zama tsakanin manzo Allah mutum nawa mutum uku ne sai dai mutum hudu sai mutum biyar sai zuwa ga abin da yake sama da haka to wannan hadisi ya kai ta hanyar malaminsa abdullahi bin masalama ya ce ƙala haddasa na abdullah bin masalamata bin ka'anab to za ga siyar ne kamar haka za ka ji an ce haddasana wani lokaci ka ji an ce sami'itu wani lokaci ka ji an ce akhbarana wani lokaci ka ji an ce amba'ana an gane wani lokaci ka ji an ce qalali to sai malaman hadisi suke tattaunawa da yawa daga cikin magabata daga cikin malaman hadisi sun tafi akan cewa haddasana da akhbarana da anba'ana duk abu ɗaya ne ba mu bambanci irin su imamu zuhuri irin su imam malik bin anas kuma shine abin da imam bukari shi ma tafi akai kamar yadda babin da ya kulla a kitabul ilm cikin sahih bukari yake nuni akan haka babu bambanci saboda haka haddasana da anba'ana da akhbarna duk abu ɗaya ne duk matsayin su ɗaya babban abin da suka dogara a kai shine hadisin abdullahi bin umar wanda yake bukari da musulmi wanda manzo Allah yake cewa akwai wata itaciya wanda ganyenta bai faduwa ƙasa kamar musulmi take sai ce fa haddisuni ma hiya a wata ruwaya mai anbi'uni ma hiya a wata ruwaya akhbiruni ma hiya sai ka kaga abu da ne ku ga mun wacce ce shi yasa a qur'ani ma za mu ga haka Allah yake wannan amfani da salat yawma idan a akhbara an gane ba a batin Hafsa da Aisha radiyallahu anhuma nan ma mai faru eh ka ga nan ma an kawo mai amba'a da nabba'a ka gani to ga su irin su uni bi ilmin in kuntum sari irin su faqala an bi bi asma haula in kuntum sari da dai sauransu wanda haka duk ana nufin me labari din to amma wasu daga cikin malaman hadisi kuma suna bambancewa suka ce akan ce haddasa na yayin da ya zama da kaji hadisin daga bakin malaminka malaminka ne biya maka hadisin kaji to ana suka ce ne haddasara idan kuma karanta masa kai ya ji sai ce ka yi daidai to anan sai ka ce mai a amba'ani an gane ko a khabarin shi yasa al-imam an-nasa'i za mu ga yakan yawan haka cikin sunan nasa'i da ya kira man kitabul ilal ne zaka ya ce me an ba'ana qira'atan alayhi ma'ana mu muka karanta masa ba shi ya karanta sai amfani da an ba'ana bai amfani da haddasana an gane sannan wajen ƙarfi nan ma sukan bambanta sukan gabatar da siga ta sami'itu a kai ce siga mafi karfi rawi ce sami itu sannan sai siga ta haddasana sai siga ta akhabarana sai amba'ana an gane wannan kira amma gaskiyar zance duk abu ɗaya ne domin dukkanin sigogi suna tabbatar da me lalle ya ji abu amma da sukan bambanta tsakanin a amba'ani akhbarani da haddasa ta fuskar mai abinda kai daga bakin malami da kuma wanda aka yi mai aka karanta masa sukan bambanta amma dai magabata cikin malamai sun tafi akan cewa duk abu ɗaya ne to abdullahi bin masalama bin ka'anaf wanda ake ce masa al-ka'anabi wanda biya in nisiba nisbatun na ila ka'anaf wanda ka'anaf din wato ainihin kakansa ne sai ake danganta zuwa gami. zuwa kakansa abdullahi bin masalama bin ka'anaf wanda sikatun ne sabt sikatun ne sabt kukula kula ana sikatun sabt bi iskanil ba me ake nufi kenan hujja sikatun hujja ah, to idan ka ce sikatun sabatun to me aka yi kenan ai sikatun wannan ta wadatar ai an gane ta ta saboda ka sikatun sabt ma'ana sikatun ne hujja kaga ya fi sika kenan kai tsaye wanda yana daga cikin rijal na asitta banda ibn majah sai ya zama wa imam bukhari imam muslim imam abu daud imam tirmizi imamun nasa'i yana daga cikin rijal ɗinsu sun yi ruwa harisi ta hanyarsa ibn maja ne kaɗai bai ruwa harisi ta hanyarsa ba sannan imamul bukhari da imam muslim da imam abu daud rahmatullahi alaihim sun yi ruwaya ta hanyarsa mubasharatan kai tsaye a matsayin mai malaminsu amma imamun tirmizi da imamun nasa'i sun yi ruwaya ne ta hanyar sawa ɗartan a matsayin mai malamin malamansu an gane don haka idan aka sami imam abu dauda ya yi ruwa da hadisi ta hanyar alka'anabi sai kuma aka sami imam turmizi ko imamun da ya yi ruwaya hadisi ta hanyar alka'anabi to sai zama kenan imam abu dauda ya sami mai ulu akan turmizi kenan saboda mai tunda shi tirmidhi akwai tsari tsakani kaga wasa'i din zasu karu kenan tsanikan zasu zanto sun sun yi tsayi shi kuma imam abu da babu tsani tsakani kai tsaye ke ji kaga sai zanto adadin jama'ar ta fuskar abu da sun karanta idan an danganta da adadin jama'a ta fuskar shi imam tirmidhi tunda shi sai da wani a tsakani sabanin abu daud da bukhari da ainihin muslim sannan ya rasu hijira ta annai muhammad suna da shekara 221 221 rasu sannan yana daga cikin almadiran imam mali bin anas don yana da muwatta ma tana nan an buga ta da yake ba cikakkiya ba ce almuwatta bi ruwayatul ka'anabi amma ba cikakkiya ba ce amma tana nan bugaggiya wanda kuma yahaya bin ma'in da ali bin abdullah bin ja'far al-madini rahmatullahi alaihima suna gabatar da muwattansa akan dukkan ragowar muwatta'at saboda matsayinsa a harkar ilimi kuma imam mali yana girmama shi kamar yadda yake cikin tarihu baghdad na al-khatib al-baghdadi da kuma tartibul madarik wa taqribul masalik na القاضي إياد بن موسى بن إياد رحمه الله imam mali yana zaune wajen karatu yana ba da ilimi sai labari ya zo masa cewa fa alka'anabi ya zo madina yake ci a alka'anabi ya zo madina ya zo sai ya ce da almajiransa ƙomo bina ila khairi ahalil ard ku tashi mu je wajen wanda ke mafi alkhairin wanda suke ban ƙasa a yanzu almajiransa ne ba kuma shi ma yana ne ce mafi alkhairin wanda suke ban kasa don ka duba inda magabata suke da siffa ta tawadu kuma imam mali idan yana ba da karatu to shi alka'anabi a damansa yake me yake zama kamar yadda yake cikin tartibul madarik wa taqribul masalik saboda nuna mai kusancinsa ga imam mali bin anas abinda kuma al'amashi Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kahili rahimahullah shi kuma baya su shi sai dai ka duka a gaba amma ka zauna a gefen samana kamar ka zama daidai wa daidai da shi kenan Da naka wata rana yana ba da karatu kamar yadda yake cikin sharafu ashabil hadis na al-khatib al-baghdadi rahimahullah sai wani dalibi ya zo to shi kuma dalibin bai san tsarin makarantar ba dan haka kawai sai ya zauna a gefen al'amash to kuma daman bai gani sosai yasa ake ce masa mai al'amash da ya fahimci akwai mutum a gefensa to in ya ce ya tashi ba maki wata rana ya zo kara zama kuma ko sai fara koma majina sai tofa masa in ya jina ka ko sai tof ya tofa masa to wannan ba shi bane abin mamaki abin mamakin dalibin bai bar wurin ba har sai da gama karatun kuma a wannan da aka ɗauka wanda aka saba ɗauka wajen karatun sai da aka ɗauke su aka gama sannan ya tashi kuma ka duba yawan ruwayen al'amash cikin littafin hadisi kuma tare da wannan tsarin to amma kai dalibin yau me yasa ba za ka ɗauki wannan sifa ba wanda ina gani in wani mu aka yi wa haka a yau to ina gani in ma bai zagi malam ba dai a bayan idanunsa to an yi sa zai ce ai malamin na dan walakanci to kage daga zara kuma ya faɗa ka to ya rasa albarkar ilimi din kuma sai a kasa gane karatu ne sai a samu matsala Allah samu wanye lafiya shi kuma alka'anabi da gawa. shi kuma daga abdulaziz ya'ani ibn muhammadin ya ce yana nufin ibn muhammadin an gane ba shi ne bin ubaidin niddarawar di abu muhammad wanda sadukun ne ya rasu hijira ta annabi mamatunar shekara 189 sannan yana daga cikin rijal na asitta suwa kenan bukhari muslim abu daud tirmizi nasa'i bin maja wasitatan da tsani tsakani ma'ana malamin malaman su ne saduqun ne an gane a wannan kalma ta ya'ani ta shi imam abu daud ne rahimahullah domin da aka ce abdulaziz zai ɗaukar abdulaziz wani daban amma sai ce ya ani ibna muhammadin a dan muhammad shi alka'anabi yake nufi wannan kuma sai yake nuni game da ladabi da amana wajen isar da sako na ilimi an gane domin idan al'imam abu da rahimahullah ya ce haddasa abdulaziz binu muhammadin kaga za a ɗauki mai cewa maganar shi alka'anabi ce zancensa ne an gane amma da ce ya na muhammadin a ah, shi malami na alka'anabi yana nufin ibina muhammadin to kaga wannan sai aka gane cewa mai maganar shi al'imam abu dauci domin ya tantance makar ka samuwa mai ka ɗauka wanne daban kaga wannan sai mai ladabi da kuma amana wajen isar da sako an gane shi kuma ya ce an muhammad shi ne muhammad ya ce ya ya'ani ibn amrin yana nufin ibnu amr shi ma'ana ya yi mai ya faɗa don ya tantance maka wanda kaga maganarsa ce abinda muka faɗa a wancan kuma shine anan din ah, wanda muhammad ah, ابن أمر بن القمة بن وقاص الليسي أبو عبد الله المدني آه، وأن الأصل به أنه صدوق عن جاني وأن هنا تكي رجالنا الأربعة أبو داود ترمزي نسائي ابن ماجة da kuma imamul bukari da muslim istishhadan makarunan bigairi da haka bai daga cikin rijal na imam bukhari da imam muslim kai tsaye sai ka sanya mai da baibai makarunan da gairi an gane akwai bambanci wanda imam bukhari ya yi ruwaya ta hanyar safil usul da kuma fi shawahid idan imam bukhari ya yi ruwaya ta hanyar rawi fil usul a ginshikan littafinsa to za ka ce yana daga cikin rijal na Imam bukhari amma idan yi ruwaya ta hanyar rawi fi shawahid wal mutaba'at to wannan ba ka ce yana daga cikin mazajen Bukhari ba kai zaka ce yana daga cikin wato ainihin wanda imamul bukari ya yi ruwaya ta hanyar sa amma min babin listishahat la min babin lihtijaj a matsayin shahidi kafa shaida ma'ana wane ya rawaito hadisin to kuma su ma sun rawaito dan haka sai kawo su a matsayin mai shaida ga ruwa ruwa ne an gane to su sai ka ce makarunan bigari ko min babil mutaba an gane kyau don haka su ire-iren wanda za su iya zantowa matsayinsu ka samu sadukun ne ko la ba asabihi ne an gane kamar shi wannan ɗin kenan sannan ya rasu da tana da shekara 144 a maganar zahabi cikin alkashif amma abin da yake mafi inganci ya rasu da tana da shekara 145 kamar yadda ibn hajarin ya faɗa cikin ta hazi cewa shine zance wanda ke ingantacce shi kuma an abi salamata bin abdulrahman bin auf dan gidan abdurrahman bin auf rahimahullah yana daga cikin tabi'ai wanda a thiqatun ne thiqa sannan yana daga cikin rijal na as-sitta wasitatan bukhari muslim abu dawud tirmizi nasa'i ibn majah ibn majah sannan abokin karawar abdullah bin abbas ne radiyallahu anhu saboda yana gani kusan kansu daya duk da ke ibn abbas ya fifice da me da asuba tunda shi ya sami sahabban taka shi kuma bai samu ba to da haka yakan yawan ja'in ja da Allah bin Abbas radiyallahu anhu ba amma karshe kuma shi ma sai na dama kamar yadda yake cikin muqaddima ta sunan darimi da jami bayanin ilmi wa fadli na ibnu abdul bar an-namari yake cewa laura faqtu bibin abbas lastakharajtu minhu ilman kathira inji shi abu salama bin abdurrahman yace inda na bi abdullahi bin abbas a sannu na kwantar da kai da na fitar da ilimi wa daga wurinsa amma ɗaya kai da nake wannan sai sa ke ɓoye min ilimi yake hana ni amma inda na kwantar da kai shi yasa muhammad bin muslim bin shihabin zuhuri kamar yadda yake cikin jami bayanin ilmi wa fadli yake cewa wato ainihin abu salama bin abdurrahman ilimi mai yawa ya kubce masa saboda yawan ja'in ja da yake da Allah bin abbas radiyallahu anhu yana haɗa kansa da shi to nan sai ba ibn abbas sai ya boye ilimin ya hana shi ilimi sai da bi ake karɓa to tunda ka sa girman kai to je kana jahilcin ka ni je da ilimi da to abu salam bin abdurrahman kin bin abu da shi ne da ma ce law lawar bi bin abbas lastakhrajtu minhu ilman kaseera an yi sabani a shekarar da ya rasu wasu ce 94 wasu ce kuma 104 94 104 a wannan tsakanin ya rasu a wannan tsakanin yarsu abu salama bi fathillah abu salama mun gane ba akwai banu salima to nan kasara zaka yi banu salima banu salima wanda wani kauye ne a bayan madina amma yanzu ya mazo cikin ya higo cikin gari an gane to kabila ce ana banu salima sai kuma amru binu salima imamu qaumi to cikin sahabbai shi kadai ne zaka ce amru binu salima bangaren kabila kuma to banu salima amma da ko sai dai salama an gane Ah, sai kuma cikin ah, tabi'ai da atba'u tabi'in to akan samu salima din kaman amru bin salima alhamdani amru bin salima wanda wani yake cewa babu littafin da ya dabin sa da haka sai dai salama to amma ga ibnu makula cikin al-ikmal shi kuma yace salima wanda hujja ne to shi wannan salima ne duk da yake a wasu littafai sun ce salama irin kamar bugun daru kutubi ilmiya amma dai abin da yake daidai salima an gata da kyau an al-mugira bin shu'ba shi kuma ga al-mugira bin shu'ba bin abi amir bin mas'ud al-thaqafi wanda sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya musulunta tun kafin hudaybiya wanda hudaybiya an shekara ta nawa shida bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan ya rasu hijira tana da shekara hamsin bisa zancen mafi inganci hamsin ya bar duniya al-mugira bin shuba sahabi ne daga cikin sahaba annabi Muhammad hadisansa kuma dukkanin ashabul kutub sita sun rawaito hadisansa sahabi ne mai girma yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana ya kasance إذا ذهب المظهر idan zai tafi wurin tafiya don biyan bukata aba'ada yakan yi nesa da mutane aba'ada yakan yi nesa da mutane ta fuska mai ya nisantar da wurin daga mai idanuwan mutane an gane wannan hadisi isnaduhu hasan an gane saboda rawiyan abdulaziz bin muhammad da kuma muhammad bin Amar wanda mun yi bayani kan cewa saduqan a wannan hadisi bayan imam abu dawud haka imam tirmizi ya fi da shi cikin jami'u tirmizi هكا إمام النسائي يقول ده كنسو النسائي هكا الإمام ابن ماجه شيما يقول ده كنسو ابن ماجه هكا الإمام الدارمي شيما يقول ده كنسو الدارمي هكا الإمام الحاكم شيما يقول ده المصدرك هكا الإمام البيهقي يقول ده السنن الكبرى هكا الإمام أما بن حنبل شيما يقول ده مصدر ناصر hadisi ne tabbatacce zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan hadisi al-imam abu dawud rahimahullah ya kawo shi domin mai nuni game da ladabi na yayin da zaka biya bukata cewa manzo Allah ya kasance idza zahabal mazhaba an gane idza zahabal mazhaba idan zai tafi wurin tafiya don biyan bukata aba'ada yakan nisantar da wurin ga idanuwan mutane yakan je can nesa ta yadda yayin da ya tsugunna yake bayan gida ko da iska ta fi ga ba mai jin mai karatta ba mai kuma ganinsa sallallahu alaihi wa ala'arihi wasallam to lafazin zahaba za mu ga fi'ili ne mai madi ma'ana ya mata bin kenan to amma iza ta shiga eh, in iza kuma ta shiga ta kan mai da shi fi'ili mai mudari in ta shiga cikin fi'ili ma ta kan mai da shi mai mudari Allah ce fa idza qara'at al-qur'ana fasta'id billah min ash-shaytan ar-rajim fa idza qara'at al-qur'ana qara'a wani fi'ili ne madi qara'a yaqra'u qur'anan wa qira'atan abin nabi kenan sai ka gama karatun zaka nemi tsarin Allah daga shedan kamar yadda wasu ka fahimta kaga ba haka ake ne ai fa iza aratta an taqra alquran an gane Allah ce ya ayyuhal ladina amanu iza qumtum ila as-salat qumtum wani fi'ili ne madi ne qama yaqumu qiyama ma'ana sai ka miƙe dai ka kabbata san zaka fara alwala haka ake nufi ba haka ake nufi ba kenan kaga fi'ili mudari ne saboda zuwan iza ai iza arattumul qiyama idan kun yi nufin miƙewa zuwa ga salatu sai ku yi alwala shi yasa da Allah yake ce manzo Allah idza jaa nasrullahi wal fath a lokacin abin ya faru ma'ana ana magana gaba kenan amma kaga jaa wani fi'ili ne fi'ili ma zai jaa ya ji'u to kaga ana ana nufin manzo Allah idan zai tafi an gane ba idza zahaba al mazhaba to abada abada lafazin mazhaba daga ainihin zahaba ya zahabu zahaban wa mazhaban to shi mazhab alawazani maf'al ma'auni na maf'al an gane a yakan zanto wato ainihin matsayin a ismul zaman da kuma ismul makan ma'aunin mai maf'al ya ka ɗauka ismul zaman da ismul mai makan saboda haka mazhab zai ɗauki mai lokacin tafiya mazhab wurin da za a je an gane mafa'al kenan kamar ka ce kasada ya sidu maqsadan ka gane makasa zane maf'al ka gane dauke mai ismin zaman da kuma ismin makan ma'ana lokacin nufata da kuma lokacin tafiya wurin nufata ne amma idan ya zama na maf'il maf'il kaman ka ce ƙasa da ya ƙasidu maksit alawazin maf'il to shi kaga wannan ne masdar ne mai ake nufi kenan nufatar kanta to da haka wannan mai ake nufi a nan kenan abinda ake nufi a nan shine mai wurin wurin ake nufi wato ismul makan ne to aba adam manzo Allah yakan nesantar da wurin ga idanuwan mutane abin da muke fahimta cikin wannan hadisi shine mun fahimci yana daga cikin ladabi yayin da mutum ya yi nufin zai biya bukata ta bayan gida to ya yi ya yi nesa da mutane domin yin hakan shi zai bayi zuwa ga kare mutane game daga cutarwar warin wannan bayan gida ɗin kuma shi zai bayi zuwa ga shi kansa mai cikar almuru'a takasa. kuma shi zai bayi zuwa ga ya samu nutsuwa yin zai biya bukatarsa sosai saɓana ce ga mutane suna ta kai kawo mun fahimci haka cikin wannan hadisi Ah, musamman a wancan lokacin kuma za a ga ba su da banɗakuna na bayan gida a cikin gida an gane? babu sai dai banɗakunan wanka a wancan lokacin kuma da ka in bayan gida ne sai da abu da can wajen gari amma idan fitsari mutum zai yi to shi anan babu laifi zai iya yi a inda mutane za su gashi ba sai ya yi nesa da mutane ba abin da yake wajibi a kansa shine ya sitirce al'awarsa kada a gani tunda ya tabbata hadisin Anas bin Malik wanda yana cikin sahih bukhari da sahih Muslim ya zo ta hadisin Abi yana cikin sahih bukhari abin nufi in farada bihi bukhari min hadisi Abi an gane ba wattafaka alaihi al-imam al-bukhari wal imam muslim min hadisi anas bin malik lokacin da balaraban kawai ya zo ya kela fitsari a masallaci sahabai suka daka masa tsawa sai manzo ya ya hana su sai da ya gama fitsarin sai manzo Allah ce da shi a karshe wannan fa masallaci ne wurin sallah ne da ambaton Allah da kaza da kaza ba wurin yin fitsari bane amma manzo Allah bai ce ba a yin fitsari a gaban mutane ba inda mutane za su ganka shine imamu sana'ani cikin subulus salam da yake shirin hadisin sai yake cewa saboda daman al'ada ce ta larabawa yin fitsari a gaban mutane inda za a iya ganin kana fitsari don haka musulunci ma sai tabbatar da wani al'ada shi yasa manzo Allah nan bai masa inkarin wannan ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka ya tabbata ma hadisin huzaifa bin yaman wannan yana bukari da muslim yake ce manzo Allah ya je wata bola ta wasu mutane saboda haka yayi fitsari a tsaye ni kuma na tsaya a a a bayan digadigansa kamar na masa me sutura kenan kage huzaifa din yana kusa da shi amma abin da bai halatta shine ka bayyana da al'aurarka kana fitsarin din mai wucewa yana ganin ka wannan shine haramun amma dan a ga kana fitsari wannan ba laifi bane sabanin ba haya an gane da kyau sabanin ba haya eh, amma ka yi fitsari kana mai bayyana da al'aurarka ana gani to wannan shine haramun ka aikata laifi mai girma kuma laifin da yake jama azabar kabari tunda ya tabbata hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wuce ga wasu kaburuka guda biyu sai sai lalle ana yi musu azaba me yasa ake masa azaba kuwa sai manzo Allah ɗaya daga cikin su ya kasance yakan yawo tsakanin mutane da annabimanci ɗayan kuma sai manzo Allah ce la yastatiru min al-bawl ma'ana bai suturtuwa daga fitsari ma'ana yakan sakin al'aurarsa yayin da yake fitsari wannan lafazin imam bukhari kenan amma lafazin ah, ah, wato ainihin ah, imam muslim ai la yastanzihu ma'ana bai ya tsarka kuwa ma'ana in yana fitsarin kan barin fitsarin ya tattaba jikinsa da ko ina bai yin tsarki yanda ya kamata an gane ba wannan lafazin imam muslim da wani sa kenan kamar al-imam ah, abu dawud ah, an gane da wani sa ya zo kuma a ah, ɗaya daga cikin lafazin imam an-nasa'i cikin sunan nasa'i la yastabri'u ma'ana bai ƙoƙarin kubutar da kansa daga fitsarin ma'ana fitsarin yakan tsartuwa zuwa jikinsa a shi ne mai alistita mutum ya sitirce yayin da zai biya wato anishin bukatarsa kada a ga al'awarsa in fitsar ne babu laifi a gansa yana fitsari amma kada a ga al'awarsa amma in ban gida ne to yayi nesa yayi nesa in kuma a cikin gidansa akwai ban daki sai mai sai ya kulle an gane sannan a wannan hadisin ko mun fahimci wato ainihin samar da banɗakuna eh, domin su matsayin mai sutura ne ko ba gaba idan kana cikin banɗaki kulle akwai mai ganinka samar da banɗakuna a cikin gidaje ko a wajen gidaje ko a wajen gidaje an gane shi yasa ya tabbata a hadisin abdullahi bin umar wanda yana bukari da muslim yake cewa na hau saman ɗakin hafsa sai na ga za Allah yana biyan bukatarsa a ina gan shi a ban ɗaki a ce kaga akwai bandakin kenan amma sau tari za zaka samu dan wanka aka yi shi ba haya kuma to sai a fito wajen gari amma yanzu tunda an samu ci gaba tun za a iya samar da bandaki na ba haya cikin gida ba tare da wata matsala ba za a iya yi babu laifi a kai an gane to wannan hadisi mun fahimci haka wato ainihin cikinsa an gane muna da lokaci mu ci gaba na to an ce lokaci ya ina gani sai mu tsaya nan wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya hukuri bari sai kira sallah insha Allah insha Allah na'am a ba za a aiki da shi ba Ah, saboda idan ya zama da shi siƙa ne amintacce sai ruwa ya saba wa siƙa amintattu da yawa ko wanda ya fi shi eh, aminci da ƙarfin hadda to lallai kaga za a ɗauki kuskuren daga wurinsa ne to tunda ya tabbata kuskure to sai a ce masa mai sha ba za a yi aiki da shi ba wancan na wadanda suke amintattu ɗin masu karfin hadda shi ne daidai wanda shi ne mahafoto da shi za a yi aiki an gane wannan shi ne wallahu ala na'am na'am na'am na'am na'am eh duka ah, abu ɗaya ne amma dai abinda malamai suke faɗa shi fi tarajumi tarajum wannan shi suke fada eh amma duk abu ɗaya ne tunda tarajum al-abwaf eh na'am eh na'am na'am na'am na'am eh wanda ya zanto a bisa sharadin su su bin gaba daya sai wanda yake bisa sharadin shi bukhari sai wanda ke bisa sharadin muslim sai kuma wanda ke bisa sharadin waninsu kaga su ne guda bakwai shi ne marwiyu zainin kaga marwiyu zainin wa kenan bukhari da muslim fal bukhari sai kuma ruwar bukhari shi kadai mun samu nawa eh abidi marwiyu zainin fal bukhari fama li muslimin sai kuma ruwa musulmi samu nawa fama hawa sharqahuma sai kuma ruwa da take bisa sharadin su mun samu nawa fa sharatu awwalin sai kuma ruwa take bisa sharadin na farko shine wa bukari mun samu nawa sani sai kuma ruwa take bisa sharadin na biyu shine wa na biyu muslim mun samu nawa sannan kuma sun ma kana ala shar'i fatan gairi ba sai kuma abin da yake bisa sharfin waninsu ta wani ka irin su abu da waɗin kenan su turmizi su nasa'i su ibn maja da sauransu an gane wannan kenan tun da shi bukari da musul sun shar'anta a siha eh, saɓanin su abu da da sauransu wannan shi ne wallahu alam subhanakallahumma bihamdika naskutu bilayka subhanaka wa alhamdulillah